A samaman da suka kai a kasuwar katako da tashar shiga motocin haya da aka fi sani da tashar kwallo da ke yamai, 'yan sandan farin kaya da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi wato okritis suka yi wannan babban kamu da ya ƙunshi wasu diloli dauke da ɗimbin tabar wiwi da miyagun ƙwayoyi irin su tramadol wato tramol waɗanda aka gabatar da su a gaban 'yan jarida. Naziru Musa Abubakar shine kakakin hukumar 'yan sanda. Polisai da jandarmomi da gardo waɗanda suke nan Octris eh, tare da haɗin kan polis national da gendarmerie national da garda national eh, sun yi wata hota don saboda eh, ƙarfafa tsaro a nan cikin da'irar yamai suka kama mutum 108 waɗanda mutum uku duka an kama su ne da laihin sai da kwaya da shan kwaya kuma dai kuma suka kama kilo talatin na cannabis da comprime 3,415 na tramol da comprime na diazepam 2,315 da comprime na exol shi kuma 33 eh, da comprime rohypnol shi kuma tara hukumar 'yan sandan ta kara da cewa ta kama motar taksi a hannun 'yan dirba-dirba haɗe da wasu baburan da ake yi wa kallon na sata ne. Conseil Regional de Security na nan Niamey duka shi ya ɗauke musu wata lalura wani abu suka je suka yi suka shiga katako da tashar kwalo inda cikin wannan eh, hoton da suka yi sun samu sun tsaye da moto goma sha ɗaya da taksi guda. Tabarbarewar al'amuran tsaro a birnin Yamai wani abu ne da ke matuƙar tayar da hankalin jama'a bisa la'akari da yadda 'yan fashi suka mayar da kisan kai tamkar wani abu mai sauki lamarin da ake alakantawa da yawaitar amfani da miyagun kwayoyi dalili kenan da hukumar 'yan sanda ta nemi haɗin kan kwamitin tsaron yankin yamai don taka wannan matsala burki sulai mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar